Jama'a masu kallon mu assalamu alaikum barkamu da haka barkamu da sake saduwa a cikin wannan dandali mai albarka. Dandali na filin damban mazaje TV a YouTube. Masu kallon mu muna alfahari da ku muna kuma ji da ku a kowane lokaci. Domin samun irin waɗannan dambe na matasa da kuma samun damban manyan 'yan dambe kamar irin su bahagon 'yan sanda mai takwasara ali kanin bello garkuwar cindo ebola doki da sauran manyan yan dambe sai ka yi subscribing na damben mazaje tv kuma ka danna kararrawa domin a kowane lokaci mun yi muku alkawari za mu dinga kawo muku dambe na kayatarwa da burgewa domin burge ku ku ma'abota kallon wannan feji namu na damben mazaje tv a youtube ka yi subscribing na damben mazaje kuma ka danna ƙararrawa domin samun dambe a kowane lokaci wannan dambe mun muku alƙawari za mu dinga kawo muku dambe manyan 'yan dambe da kuma damben garurruka daban-daban inda ake dambe kamar jihar kano da damben jihar kaduna da kuma damben marban yanya da kuma damben diye-diye da kuma damben birnin kebbi har haɗe haɗeja mun muku alƙawari za mu dinga kawo muku waɗannan dambe a kowane lokaci domin samun waɗannan dambe ka yi subscribing na damben mazaje tv masu kallon mu muna alfahari da ku a kowane lokaci kuma ku ne abin alfaharinmu da ku muke alfahari da ku muke tutiya domin kallon wannan dambe ka yi subscribing na damben mazaje tv ka danna ƙararrawa domin samun kowane dambe a kowane lokaci mun gode ma'abota kallon wannan feji namu na damban mazaje tv a youtube ka shiga youtube ka rubuta damban mazaje tv za ka ga wannan feji sai ka yi subscribing ka danna ƙararrawa domin samun kowane dambe da kuma damban da zai dinga burge ka ya dinga ƙayatar da kai a kowane lokaci mun gode mun gode mun gode damban mazaje tv abin alfaharin ku. Damban Mazaje TV shine naku. Damban Mazaje TV shine abun tutiya a gare ku. Mun gode Damban Mazaje TV. Kai subscribing ka danna